yau 21 ga watan ramadan mai albarka hijira manzun tsira annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, daga makka zuwa madina shekara 445 wanda ya daidai ga 31 watan march miladiya shekara 2024 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mu cikin wannan zama ya samu yi katare wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yana muka sani ba mu gushe ba har yau muna cikin karatu da muke gabatawa na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan wannan zaman shine halka na goma sha biyar cikin karatu da muke gabatarwa a wannan shekarar muna cikin sura na biyu a jerin alkur'ani an faro ta sama suratul bakara jiya mun kwana kan aya na 255 inda allah subhanahu wa ta'ala ke cewa allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آية الكرسي كينا كان آية نمك كوانا كراتم نجيا يو بعد آتي اللوكة ومن تاش كان آية نتلي بيودة همسين دشدا لدي إند الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي mun shiga cikin qur'ani kai tsaye mu ji sako na ubangiji subhanahu wataala wani ke zuwa muna cikin wannan safiya mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله muna neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ya kare mu daga barin shari na shiɗani jififfe wanda Allah ya la'ane shi ya kure shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da za mu yi da haka muna farawa da suna Allah <clears throat> mai rahma mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala a kan nan na 256 a sutul bakara yana cewa <clears throat> la ikraha fid din babu tilastawa a cikin addini kwatta bayyana rushidu min alghai hakika shirya ta bayyana daga bata faman yakfuru bit tagut da haka duk wanda zai kafurcewa tagut wa yu'min billah kuma ya imani da Allah faqad istamsaka bil urwati to hakika mai shi yayi riko da igiya amintacciya sama laha babu tsinkewa tare da ita wallahu sami'un alim kuma Allah subhanahu wa ta'ala sarki ne wanda yake sami mai ji kuma alim masani ne muka dubi ayanin zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana muna bayani ne kan lamari na addini cewa shi wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala ana yi ne an tibin nafs ya zo mutum ya kama ransa ya dace ya amince zai amma a tilasta mutum yi addini shi wannan lamari na tilastawa cikin addini bai amfani ga wanda aka tilasta shi koda ya yi addini addini ya kamata mutum ya fahimci ya gamsu ya amince ya yi addini sai allah ya ce la ikraha hafi dini babu tilastawa a cikin addini bi ma'ana la tukrihu ahadan ala dukhuli fi dinil islam kada ku tilastawa wani ya shiga cikin addini na musulunci addini musulunci bai bukatan sai an tilasta mutum an matsa mai dole dole sai yayi me yasa qad tabayyana rushdi qad tabayyana min al-gay hakika shari'a ta bayyana daga ainihin bata abin ake nufi da wannan shine shi lamari na addini ne lamari ne wanda yake ya bayyana filin wuri dalilu na gamsarwa da nuna cewa wannan addini shine addini na Allah ga sunan da yawa wanda duk wanda ke son ganewa bisa ga dalilu zai gane da haka baya bukatun sai an matsawa wani dolin dole ya shiga a cikin wannan addini shirya dai abin da ya kamata kowa ya gane shine wannan addini addini ne wanda yake ana dacewa da shi ne idan mutum ya samu shirya daga ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda allah ya shirya da shi ya buɗe zuciyansa ya haskaka mai maganansa zai shiga cikin addini nan akan wayewa da dalilu daga za mu ga mutane da yawa sun shiga cikin wannan addinin bisa ga dalilu da ya bayyana musu alhalin kafin wannan dalilin sai suna yaki da addinin ne wani ma da niyan zai zo ya yaki addini ne sai ga haske ya bayyana mai bisa ga dalilu masu gamsarwa da suka bayyana zuwa ga wayannan mutanen gaba daya na ka addinin baya bukatar a tilasta wani ya shiga ciki wanda kuma Allah ya sa batacce ne bayanin mai bayani ba zai nuna mai gaskiyan nan ya gane ba sai kana mamaki don me yasa wani ke bin wannan tafarkin Allah ne bai shirye shi ba domin shiriyan dama ta Allah ne subhanahu wa ta'ala idan ya shiri mutum to dalilu da hujjoji na musulunci walla ya ishi mutum kawai ya kama wannan addini ya sake duk wani shiririta ya sake duk wani abin da ke bai dace ba har makiyan addini wallahi suna yi wa wannan addinin shaida cewa in dai mutum na son gaskiya ne wallahi musulunci zai bi ni akwai arne makiyin musulunci da shi mun yi aiki wuri guda wasu shekarun baya wallahi shi ke gaya min da bakin shi cewa ɗan uwan shi arne irin shi wanda ya taba karanta alkur'ani ya ce mai inda kai mutum ne da kake son ka bi gaskiya ba za ka bi son zuciya ba inda gaskiya kake so ko ka karanta alkur'ani wani mai alkur'ani babu tuka da warwara a ciki ba a ce ma ika kaza nan shi can kuma a ji a ce ma kakka yi kaza a ce ma abu kaza baki ne kaji wani a ce ma a'a fari ne ita cikin kur'ani shi bai karanta kur'ani ba amma an gaya mai cikin kur'ani babu samuwan irin wa'annan ababen gaskiya ne kawai wanda ka karanta za ka gamsu amma sai ce min shi yanzu tsoro yake yi domin bai shirin ya yi musulunci ba yana tsoro ya karanta alkur'ani domin ya karanta yana ga shi ma ya bi ce to allah ya shirye ka abin da gaya ma gaskiya ne amma shirya dama na Allah ne in ba Allah ya shiri mutum ba zai iya gane hanya na shirya ba da haka duk wanda ke karanta Qur'ani wallahi yana gamsuwa arna makiyan addini sun yi fama sun yi kokari su samu tangarda su samu wani kuskure su samu wani dauda su shafawa alkur'ani duk yayin da suka yi kokari su gano wani abu sai wani abin ya kai su ga fahimtar wani gaskiya ce dai mai shi ya ce ni banyi ne kawai dan banyi amma ba dan bai ga gaskiya ba da ga arni yana fama ya kamo wani kuskure ko wani tangarda ya shafa alkur'ani na taba kallon wani muhadara na dr zakir naik da wani Arni ya zo ya yi gaddama da shi da sunan tambaya kan cewa cikin kur'ani akwai matsala wani matsala ya gani a cikin alkur'ani ya ce kur'ani ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tuddai su zamo gimshikai su rike ƙasa don kada kasa ya rinka girgiza ko ƙur'ani ya faɗa haka kuma shi a bincike da ya yi duniyan nan ba ƙasan da ya kai japan yawan tudu ko babu ƙasan kuma da ya kai japan yawan rawan ƙasa ya ce ana girgizan ƙasa japan ya fi ko'ina duniya kuma an ce tuddan nan Allah ya san ya sanya su su zamo gimshikai su kame kasa kata girgiza inda kuma aka fi yawan tudu duniya ne Japan Don me yasa ake rawan kasa Japan kenan Kur'anin ba gaskiya ba abin da shi ya gane kenan zai karyata alkur'ani ba wai ya samu wani abin da gashin na dalili mai karfi ba he dr zakir na ke shi ma Allah ya shi hikima da basira shi ya tambaye shi mai tambayar ya ce duniya duka a wani gida ne aka fi yawan mutuwa duniya duka wani gida ne ake yawan mutuwa shi wanda aka mata mai ya ce asibiti an fi mutuwa asibiti fiye ga ko ya hito na ne manya-manyan likitoci suke sai mai shi ya ce asibiti <laughs> ya ce kenan ba don yawan tuddan japan ba da abin da zai farurin ba kyau da haka asibiti akwai likitoci amma ana mutuwa wurin haka ne japan yawan tuddan ba zai hana rawan kasa ba saboda yawan rawan kasan wurin yasa allah bar tuddan wurin suka yi yawa dan abin ya rage fabuita allazi kafara wurin gaba da kafirin ya gane kamar abin da ya fito da shi gida zai zai karyata kur'anin bai ya karyata kur'ani da shi ba domin in wannan hujja ne ka ayi rawan kasa japan sai bai kamata a yi mutuwa a asibiti ba domin wurin ne likitocin suke su kuma ke jinyan cuta wanda dewa ta kansu ake bi ake rasa rai amma wurin kuma aka fi mutuwa kuma kullum mutum ya ciwo an kai shi wurin domin an san wurin ne ake samun jinya kuma daga wurin ne kuma ake mutuwa dewa da haka duk yayin da mutum zai yi kokari ya ga cewa ya gano wani kuskure ko wani tangarda a cikin alkur'ani inda gaske yake sai allah ya bayyana mai haske na alkur'ani ya gano hasken in ya sallama dama wanda Allah ya nufi shi da shirya ne in kuma Allah bai nufi shi da shirya ba shi ce ya yadda Kur'anin gare maganan Allah ne amma Bible kuma maganan Allah ne kuma wani littafi duka maganan Allah ne wanda ya bi kowanne ciki ya shiga aljanna kawai sai ya yi zamansa. don haka addini ba shi an tilasta mutum ya shigo cikin addini ba shi wannan addinin ba a tilasta mutum ya shiga Allah subhanahu wa la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addinin musulunci qad tabayyana rushudu min al-gay hakika shari'a ta bayyana daga bata akwai asar da aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ya yadda gari shi wanda Imam Tabarani ya ruwaito da sanadi wanda yake ya inganta abdullahi dan abbas na cewa kanatil mar'atu takunu miqlatan yace mace ta kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci tana kasancewa mace miklah an ce miklah shine mace wadanda ta haihu dan bi tsayuwa da ta haihu shi dan ya koma yace ana samun mace a jahiliya sai haka na faruwa kamar inda yau ma yana faruwa in ta haifi da dan bai tsayawa to idan tana haka fataj'alu ala nafsiha sai alkawari cewa in ashe laha waladun in Allah ya sa ta haifi ɗa bai mutu ba an tuhawwi da huta mai da yaron ba yahudi domin a madina akwai yahudawa kuma na yahudawan suna cewa Allah suke bauta su ma larabawa da ke madina sun yadda cewa addinin yahudawan ya fi nasu kyau amma su addinin kakannin suke a kai da haka idan suka sha wahala wurin samun ɗaya ya tsaya musu sai ce yanzu an na samu ɗa ya tsaya na mai da yaron ba yahudi in an haifi wannan yaro ya tsaya ta ɗauki wannan yaron ta ba yahudawa yana hannunsu yana addinin yahudawa duk da ita ta haifi ɗanta amma ta ba su domin ta yi alkawari ta yi bakanta ta samu ɗa abinda za ta yi da wannan ɗan kenan falamma ujiya ci banu nadir yayin da aka kori banu nadir a madina an kore su suka bar madina yayin da aka kana fi min abna'il ansar ce kasance akwai 'ya'yan ansar tare da su za su da wayannan yaran Faƙalu sai ansar suka ce la nada'u abna'ana ba za mu bar 'ya'yanmu a tafi da su su yi yahudanci ba za mu ƙwace 'ya'yanmu a hannun wayancan fa anzalallahu azza wa jalla la ikra hafidin sai Allah sarki wanda yake yabuwa ya kuma ya ɗauka sai ce a cikin addini babu tilastawa in yaron ya zaɓi zai addini yahudanci ne kada ku tilasta shi dole sai ya yi musulunci ko rabu da shi amma in ya ga musulunci ne addinin gaskiya zai yi ku karɓe shi amma kada ku tilasta wa wani ya yi ainihin addini na Allah subhanahu wa ta'ala mujahid Allah masa rahama da jin kai ce ayanan ta sauka ne fi rajul min al-ansar akwai wani mutumi daga cikin ansar mutan madina ce kana lahu gulamun aswadun yana da wani da wannan ɗan nasa baƙi ne yuqalu lahu sabihu ana cewa yaron sabihu wa kana yukrihuhu kuma ya kasance yana kyamun wa kana yukrihuhu alal islam ya kasance yana tilasa wannan yaron sai yayi musulunci yana tilasa shi sai wannan yaron yayi musulunci sai Allah ya ce la ikraha fid an ce mana kuma ana nufin yaro wanda yake bawansa ne yake su ba wai ɗa ne wanda shi ya haife shi shi kansa ba amma bawa ne mallakansa yake hannunsa sai yaron baya son addinin musulunci shi kuma wannan bawan Allah na son yaron ya yi musulunci yana matsa mai sai Allah ce la ikraha fi din a cikin addini ba a tilasawa. ana son kai ka gamsu ne ka yi addinin ka yi ba wai za a matsa ma ne kai ba haka ne imamu suddi shi ma ya ce ayanan ta sauka ne akan wani mutumi daga cikin ansar wanda yukna abal hussein ana mai alkuniya da baban hussein haka ake kiran shi wa kana lahu ibnan yana da 'ya'ya maza guda biyu suna madina wani shekara sai yahudawa a 'yan kirista daga kasan sham suka zo da fatauci suna sai da mai a madina shi da suka gama kasuwancinsu suka yi niyan komawa sai yaran nan suka zo wurinsu sai suka yi wa yaran bayanin addinin kiristanci shi yaran suka ce sun bar musulunci sun koma addinin kirista sai suka bi wa nan ubanninsu aka koma kasan sham sai babansu ya zo kurowa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru ga 'ya'yansa sai an ce a'a ka bi su ka je ka an wa'annan yaran ka kawo kaka yadda yaran ka su bi wa'annan mutane sai Allah ya sauka da ainihin la ikraha fi dini in sun zaɓi za su bi wa'ancan 'yan kirista su yi addinin kiristanci a bar su domin a cikin addinin musulunci babu tilastawa sai a nan ya ce abadahum Allahu Allah ya ƙara nisantar da su tun da sun bar musulunci kuma su wa'annan aka ce su ne farkon mutane suka yi ridda suka bar addinin musulunci bayan sun ainihin karbi ainihin wannan addini na musulunci kuma wannan ayan malamai suka ce an faɗi ayan ya sauka ne kafin a fara yaki kafin a fara yaki aka ainihin saukar da ayanin la ikraha fiddin in mutum ya zaɓi zai yi kahurci ka a tilasta shi a bar shi wanda ce zai yi musulunci shi ma a bar shi musulunci ka a matsa wani ya yi addini domin hakikanin bauta an ce al'ubudiyya bautatawa Hakikanin su shine ubudiyyatul qalb bautatawa na zuciya kamar yadda malamin na shekul islam ibn taimiyya allah masa rama da jin kai ya yi bayanin wannan matsalan sosai a cikin littafinsa mai suna al'ubudiyya ya ce bauta da ake so hakikanin bauta shine bauta na zuci idan ka kama mutum ka ce dole shi kamin sujada bai su sai ka matsa mai shi sujada ya yi cikin sujadan zagin ka zai rinka yi ba ka jin ma abin da yake yi amma kuma ka goshin shi na kasa kamar yana bautan ka amma ba bautan ka yake yi ba ka matsa mai ne amma da zuciyarsa na so ko da bindiga ka sa kan shi ya yi shi dai a kashe shi da haka Allah bautan da yake so shine bauta na zuci bauta na zuci kuma shine bauta da mutum ya amince zai yi ba wanda aka tilasa shi sai yayi ba Allah ce la ikraha fid din babu tilastawa a cikin addini qad ta bayyana rushd min al-ghayy hakika shiriya ya bayyana ko shiriya ta bayyana daga ainihin bata wannan kamar yadda muka faɗa malamai sun ce kafin a farata yaki ne saboda dalilin faɗin Allah madaukin sarki a suratul fat Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kullil mukhallafi na min arab ka cewa wa'anda da aka ce a tashi a fita a je yaki a je ainihin a amul a fita umra na hudaybiya suka ce ba su zuwa suna tsoron ganin cewa in an te mutanen maka sun kashe sunan yayin da ake dawowa lami lafiya Allah ya ce idan an kai a wuce haibara za a je haibaran nan za a je ne a kwaso ganima ba yaki za a je a yi ba to wayannan da suka ji tsoro da munafukai da matsorata da ba su tafi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a amul hudaybiya ba zuwa a je a komo lafiya she suka yadda cewa haibaran man an ce an komo lafiya kuma wurin ganima za a je a kwaso da haka sun te tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ma su samu ganiman wani har Allah ya fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kullu lakal mukhallafuna ka samu wa'anda suke mukhallafun sai kulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim lita'khuzuha zaruna nattabi'ukum ka samu wa'anda da za a tafi makka ba su ba yanzu in kun tashi kun ce za ku ainihin haibara, sun ce ku bar mu bi ku kuma Allah ya ce kan ku bar kowa ya bi ku kullan tattabi'una ku ce kan kowa ya bi mu kadhalikum qala min qabl haka Allah ya ba mu labari tun farko cewa kun ce kun bi mu amma bar ku bi mu wanda bai te tare da annabi sallallahu can makka ba haibaran kuma ba zai te wani ba domin haibaran za a je ne a kwaso ganima kawai a kawo shi Allah ce wa'annan mutanen sun ce maka sun ce sun bi ka amma ka ce ba ku bin mu amma cikin za ga musu ka ce musu satu da auna ila qaumin uli ba'sin shadidin ku kwantar da hankalinku an kira ku ku je ku yaki wasu mutane masu ƙarfin gaske mutane wanda yake suna da ƙarfin soja sun iya yaki an kira ku je ku yaki wannan mutanen wayannan mutanen tuqatilunahum za ku je ku yake su ne au yuslimun ko ku su musulunta kaga tuqatilunahum au yuslimun ku yake su ko su musulunta kenan akwai tilasa wurin nan akwai tilasawa ya musulunta ko a yake shi kaga ba tilasawa ya za a yake shi dan bai musulunta ba ka daga nan sai Allah ya gwada cewa in mutum na nan musamman irin kafuri da ke wuri da yake ya zama barazana ga musulunci to ana tilasa shi in ma ya sallama ya yi musulunci ko kuwa a yake shi a karya shi a kwace kasan shi a hannunsa kaga wannan ayan sai bayyana cewa akwai inda za a kai akwai tilasawa haka ne Allah subhanahu wa ta'ala a sautar tauba Allah na cewa na salasa ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ya kai ba annabi ka yaki kafurai da munafukai kuma ka tsananta musu kina akwai bukatan tsanantawa da yaki ga wanda suka ce ba su yadda a yi addini na Allah subhanahu wa ta'ala da haka wa'annan duk suna nuna cewa shi wannan ayan la ikraha dini ya sauka ne kafin a farata yaki domin yana ga farata yaki ana zuwa a yaki mutane idan ba su yadda su yi addini na Allah ba hadisi ya tabbata a cikin ainihin sahihul bukhari daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa ajiba rabbuka min qaumin yace ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi yayi mamakin wasu mutane ajiba rabbuka min qaumin ubangijinka yayi mamaki na wasu mutane yuqaduna ila aljannati fi salasil ana jawo su ne a cikin tsarkoki za a kai su aljanna an daure su da tsarka ana jan su har a kai su aljanna wasu mutane ne wayannan mutanen mutane wanda yake an kamo su ne riban yaki aka jawo su aka kawo su madina tilas sai zo su gane musulunci bayan sun kai madina sai suka musulunci mai kyau kaga ba an basu ne suka shiga musulunci da zaɓin su ba an yaƙe su ne aka karya su saboda an iya su sai suka sallama suka musulunta kuma suka shiga aljanna sai annabi sallallahu ya ce ubangiji yana mamaki kan wa'annan mutanen an tilasa su ne an jawo su ne da dole dole suka suka musulunta kuma wannan musuluncin su yayi kyau har suka koma ga gida na aljanna wayannan da yawa sun faru cikin rayuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kawo wasu suna bayi mai shi ya zo ya musulunta a 'yan tashi ya yi rayuwa mai kyau ya yi addini mai kyau kuma ya kare a ranar kiyama yana cikin mutane da za su shiga aljanna da haka la ikraha fi kamar yadda muka ji bayanin sa kafin a farata yaki ne amma bayan wannan yanzu an zo an zauna wanda ke bada jizya yana biya haraji kafiri ne ba a cewa dole shi yayi sallah sai a bar shi kan la ikraha fi ba a tilasta shi amma ya bar musulmai su zauna lafiya in arne ne zama barazana ga musulmai ba a barin shi dole a yi abin da zai bari a samu kwanciyar hankali a samu sukuni a samu lafiya ka'ar yadda a ba da dama wani ya cutar da al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da ba da dama wannan ya faru don haka ba a tilastawa a cikin addini haka ne amma yayin da allah ya farata ayyaki wanda ya zamo barazana ana yakan shi wanda ya zamo zai damu addini ana yakan shi kuma akwai wanda an kamo su ne dole aka kawo su madina suna kamammu ko riban yaƙi kuma suka musulunta daga baya suka yi musulunci mai kyau kuma zuwa ƙare a cikin gida na aljanna allah ce faman ya furo bi tawut duk wanda ya kahurcewa tagut wa yu'min billah kuma ya imani da allah faqad saka bil wuska hakika wannan mutumin ya yi riko da igiya amintacciya sama laha ba ta tsinkewa Allahu sami'un alim Allah sarki ne wanda yake mai ji kuma masani ana nufin duk wanda yake ya yi watsi da gumaka ya yi watsi da ababen da ake yi wa Allah tarayya da su ya yi watsi daga barin ainihin shiɗan da bautan shiɗan da duk wani abin da ake iya bautansa kuma bayan Allah sai ya kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta ne faman yakfuru bit tagut wanda ya kafurcewa taguti wa yu'min billah imani da Allah kenan ya hofintar da duk wani abin da ake iya bautawa kuma bayan Allah ya maida nashi bautan ga Allah ne shi kadai baya bautan wani abu tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya rayu kan la ilaha illallah har rayuwansa ya kai ƙarshe to wannan mutumin fakadistam saka bil urwatul wuska hakika ya yi riko da igiya amintacciya igiya wanda idan an yi riko da ita lamfisa malaha ba ta tsinkewa ba ta ainihin tsinkewa ko kaɗan kuma an ce tagut malamai da sun fasara tagutu da suna shedan wasu ga fasara tagutu da duk wani abin da ake bauta kuma bayan Allah da haka an ce taguti yana hada ababa ne duk wani abin da ake bautawa kuma bayan Allah kuma abin ya amince da bautan ana ce mai taguti shi ana bautan shi kuma bayan Allah kuma ya yadda a bauta mai to na abin ya zamo taguti kenan to duk wanda ya kafurcewa wannan yayi imani da Allah ya kare ta Allah faqad istamsaka bil urwatil wuska lam fisama laha hakika yayi riko da abin riko abinda an yi riko da shi na addini abu ne wanda yake zai zama wa mutum jagora tun daga duniyan nan har zuwa gida na aljanna to wannan abin shi na ga cewa urwatul wuska sai Allah ya shabbaha wannan abin da igiya amintacciya wanda ba ta tsinkewa domin mutum ya yi dogaro da abin da an yi dogaro da shi ba za a ainihin rabu da shi ba har zuwa gida na aljanna malamai sun yi bayani da yawa kan abin da ake nufi da al'urwatul wuthqa wasu maluma suka ce al'urwatul wuthqa ana nufin imani da Allah subhanahu wa ta'ala kenan wasu suka ce al'urwatul wuthqa ana nufin addinin islama wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kenan ce al'urwatul wuthqa ita ce la ilaha illallah kuma wayannan duka babu shan karo ko kuma a kidan Allah kana son batun wani kina son batun wacce me yasa kike son mutunta saboda Allah tana son addini ne ma ina son ta ina kin wani ina kin wacce laifin me bai son addini ba ta son addini to wannan shine igiya mafi karfi a cikin addini yayin da mutum ya samu kanshi yana soyayya ga makiyan addini yana kin masu addini wallahi ya sake musulunci wallahi ya sake musulunci kana kallo wani ga munafikin Allah ne addini ya sawa gaba yake son ya ga ya rusar da shi she ka rike shi masoyinka kenan baka wasa da shi to kai ka zama munafuki cikin addinin Allah wallahi ka bar hanya ka rike hanya na gargada hanya wanda zai kai mutum ga jahannama Allah ya kare mu amma ka ga mutum na son Allah kana son shi wallahi ka gode wa Allah domin igiya mafi karfi da ya saurawa musuluncin ji Annabi sallallahu alaihi wasallam wo shine alhubbu fillahi wal bughdu fillah so dan Allah da ki an Allah kana son wani saboda yana son Allah kana kin wani dan yaki Allah wannan shine abin da ake bukata a wurin mu da haka yana cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yana yana yawan fada yana fadin cewa ana soyayya ne ga masu imani ko ba a kin kowa shi wanda yake azzalimi ina kin shi dan zalunci ya ki Allah ya ki addinin Allah makiyina kenan ina son shi dan yana son Allah yana son addinin Allah shi kenan sai a tafi kan wannan to wanda kuma ya rike wannan igiyan ya rike igiya amintacciya wanda lan fi sama laha ai lan qita'a laha duna dukhulil janna ba ta yankewa sai an kai cikin gida na aljanna wannan igiyan in mutum ya riga ya kama to har aljanna za a shi ba abin da zai hana shi shiga aljanna akwai a hadisi wanda aka samo daga ainihin qais bin ubad wanda imamu al-bukhari ya fitar a cikin sahih littafinsa kan hadisi na 3813 qais yake cewa kuntu fil masjid na kasance a cikin masallaci fa ja'a rajulun fi wajhihi atharun min khushu sai wani mutumi ya shigo masallacin in ka dubi huskan shi kaga alaman mutum ne mai tsoron Allah mun zan tsoron Allah in ya zauna a zuci yana bayyana a huska kana kaga huska wani ga alama wanin ga mai tsoron Allah ne to haka wannan mutumin ya shigo mana masallaci in ji kaisu bin ubad ka ga ga alaman tsoron Allah a huskansa fa salla rak'ataini aw jaza fihima she ya salla raka'a biyu ya takaita bai tsawaita karatu ba yanzu sai gashi kawai kafin a ce goro yi salla raka'a biyu ya gama fa qala al sai mutane da ke cikin masallacin sai suka ce haza rajulun min ahli aljannati kun ga wannan mutumin da ya shigo yana cikin yan aljanna shi kais bin ubad bai san shi ba shi yana cewa haza rajulun min ahli aljanna wannan mutumi ne daga cikin mazowa aljanna qais yace ma kharaja yayin da wannan mutumin ya fita ittaba'tuhu shi na bi shi a ce ga mutumin aljanna, bar ya te ban ji komai a wurin shi ba ittaba'tuhu sai na bi shi hatta dakhala manzila har ya shiga gidan shi fadakhaltu ma sai na bi shi na shiga fahaddathu hussaini magana da shi falam masta'nasa yayin da naga yanzu hankalin shi ya kwanta ya gane ko ni ne wa nazo in yi fira da shi yayin da naga ya natsu qultu la sai na ce innal qauma lamma dakhalta al masjid qalu kaza wa kaza ce ka gani yayin da ka shigo masallaci ni dai ban san ka ba amma na shi daga mutane na fira suna cewa wanin ga dan aljanna ne sun faɗi kaza da kaza qala sai shi wannan bawan Allah shi ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah shi ce ma yan bagi li'ari na an mala ma la Ya ce ai bai dace ba mutum ya faɗa abin da bai sani ba Ya ce faɗan abin da mutum bai sani bai zo yana faɗa bai dace ba wasa uhaddithu kalima ko zan baka labari ko me yasa suke cewa ni dan aljanna ne zan baka labarin shi kaji kina yanzu saulara kaji dalilin da suke cewa ni dan aljanna ne gashi nan kaji shi daga bakina yace inni ra'aytu ru'ya ya ce na yi wani mafalki ne ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam fa kasastuha alaihi shi ne na korowa nan sallallahu alaihi wasallam mafalki da nayi ya ce ra'aitu ka anni fi rawdatin khadra na yi mafalki kamar na cikin wani dausayi wani ainihin lambu ko wani gadin wanda duk itacen da ke wurin duka ganyen su danye ne ban sha'awa ina cikin wannan lambu. qala ibn aun ibn aun yace fa zakara min qudratiha wa sa'atiha shi bayani yanda wannan dausayin yake da ban sha'awa da fadin wannan dausayin shi ce wa fi wasatiha umudu hadidin ko a tsakiyan wannan dausayin akwai wani gimshiki akwai wani fila dogo haka wanda yake na karfe ne asfaruhu fil ard kasan wannan filan yana cikin ƙasa haka kinan fila ne wanda yana da asali mai kyau wanda yake zaune a kai wa a alahu fi sama kuma saman shi kuma ya shiga har ya shige cikin sama fi a alahu urwa in ga kai sama saman wannan filan akwai wani makami akwai abin kamawa a sama faƙilali shi aka ce mini is'ad alaihi haukan wannan fila wannan gimshikin kama ka hau abinda aka gaya mini kenan fakultu la asatu shi nace ban iyawa kenan da ya dubi tsawon wannan gimshikin yace ba zan iya ba faja ni munsif sai wani mai taimako wani zai gwada min yadda zan yi in hau sai ya zo mini farafa a thiyabi shi kama riga na ya daga min halfi ta bayana yana sa dogon riga ne sai kama ta bayan shi daga min rigan faƙara sai ya ce is'ad hau fasa'ittu sai na kama hawa ina hawa hatta a kastu bil urwa hanyar na kama wannan makamin abin riƙewan shi ne samu na kama faƙara sai ya ce istamsak bil urwa ya ce kama wannan makamin da kyau kama wannan igiyan da kyau fastai kastu sai na falka da na falka wa inna halafi yadi sai ga kuma igiya hannuna mafarki ne na falga kuma abin na hannuna kuma ina kwance kan gado na daki na ba kan wani abu na hau ba sai da shi a hannuna fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine cewa manzo sallallahu alaihi wasallam fa qasastuha alaihi shine ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma raudatu fa rawdatul islam yace kaga wannan dausayi yace dausayin musulunci kenan kashi gannin yace wa amma al amudu yace kaga gimshikin nan fa'amudul islam ya ce gimshiki na musulunci kenan fila na musulunci kenan ki tsena wa ammal urwa ya ce kaga wannan makami ko wannan igiyar nan fahiyar urwatul wuska ita ce igiya amintacciyar nan ya ce an ta'alal islami hatta ta muta ya ce za ka rayu kan musulunci har ka mutu musulmi kana musulmi shi abinda annabi ya gaya min kenan ka rayu akan musulunci har ka mutu ya ce wannan ne ka ganin nan ka kama kana riƙe to musuluncin kenan ke hannunka kuma kai ba za ka taɓa barin musulunci ba hatta ta muta har ka mutu wa anta alaihi kana kan musuluncin kenan kaga wannan magana a nasarar alaihi suke cewa wai dan aljanna kenan kaga maganar ko ma'anarsa kenan amma ya ce mai shi abinda annabi ya gaya mai kenan bai ce min na shiga ina aljanna ba amma ya ce min na rayu akan musulunci har in mutu akan musulunci kuma duk wanda kuma mutu akan musulunci ina za shi za shi aljanna ne kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ainihin bayaninsa haka ne akwai ruwaya da aka samu daga harasha bunil hurru shi ya ce qadimtul madina ya ce na zo madina a wata rana shi ma wannan ruwaya ya tabbata a wurin muslim ya ce na zo madina fajalastu ila mashiyakatin fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu dattawa suna zaune a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi zauna kusa da su manyan mutane ne faja'a shaykhun she wani dattijo ya zo ya tawakkalu ala asallahu yana dogaro ne kan sanda kina ya tsufa har bai iya tafiya da kyau she ya rike sanda yana zuwa da sanda musan girma ya kai wani lokacin dole sai an nemi dan taimako a wurin wani abu a samu kafa na uku kenan sai ya samu sanda yana zuwa da shi ya zo da wannan sannan fa qala al qawm shi mutan suka ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al jannati falyanzur ila hadha ce duk wanda zai ji daɗi ya kalli mutumi daga cikin mutanen aljanna yana tafiya a kan dorin kasa ya kalli wannan bawan Allah in kana son ga wani mutumi ɗan aljanna dubi wannan mutumin faqama khalfa sariya wanda zo shi je tsaya bayan gimshiki cikin masallacin annabi akwai place da ya je samu wani fila haka sai tsaya bayan filan da ya tsaya wannan wurin me ya yi fasalla rakacin shi salla a biyu kina ya riki wannan gimshi ke zama mai sutura saba nan sallasan ba su salla duni sutura ya nemi abu ya tsare gaban shi don kan wani zo ya gilma a gaban shi ya rage mai ladan sallansa ko ya rusa mai da sallansa ma gaba daya sai tsaya bayan wannan ya yayi salla a biyu fa lahu sai na cewa na mutum qala ba'dul qaumi kaza wa kaza ce ga cikin wa'annan mutanen wasu sun ce duk wanda ke son ya ga dan aljanna yana tafiya akan doron kasa ya kalli wannan bawan Allah qala sai wannan bawan Allah ya ce aljannatu lillahi ce aljanna dai na Allah ne aljannatu lillah aljanna ta Allah ne yudkhiluha man yasha Allah na shigar da wanda yake so ne aljanna ya ce wa inni ra'aytu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ru'ya shekuru da wannan mafalki na mafalki a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan wani mutumi ya zo mini shi ce min in tashi in wuce shi na bi shi fa zahabtu ma'ahu sai na bi wannan mutumin muna tafiya fa salaka bi manhajan sai kama wani hanya yana tafiya ina bin shi muna tafiya kan wannan hanyar aradat li tariqun an yasari sai gaba ɗaya naga wani hanya ya bijiro min ta hannun hagu a tafiyar mu da naga wannan hanyar fa'aratu an aslukaha shi na so in bi wannan hanyar faƙawala sai ce ka lasta min ahli ya ce ba ka cikin yan wannan hanyar hanyar hanyar nan ba ta ka suma sun ma'ara da tli tariku na yamini sa'anan sai ga wani hanya kuma bayan na wuce wancan hanyar sai ga wani hanya kuma ta dama na fasa laktuha sai da bi kan wannan hanya hattan ta hat ila jabalin zalikin wa ina tafiya hanyar kai akan wani tudu tudu ne wanda yake mai sulbi mutum bai iya tsayawa da kyau a kai ya tafiya saboda sulbi da tsamsi da ke tare da wannan tudu fa aka zabi ya dayya sai wannan mutum ya kama hannuna domin ya taimaka mini fadaha bi sai rinka jana yana tafiya da ni kaɗan kaɗan iza ana ala zurwatihi she gashi kai tsaye na ga mun kai sama saman tudu mun kai kololuwa na wannan tudu muna sama falam ataqarra sai na kasa iya tsayuwa saboda sulbi walam ta ko ban sami kuma abin kamawa ya zama min yi dogaro a kai ba fa'iza umudu hadidin sai ga wani gimshiki na karfe fi zurwatihi halkatun min zahab a sama saman wannan gimshikin akwai wani halka akwai wani abu kaman zobe kenan karfe ne wanda yake da'ira haka wanda yake na zinariya shiki sama sama sama kan wannan gimshikin fa akhadha bi yadayya shi shi wannan abokin tafiyan sai sake kama hannuna fadaha habi sai ja ni hatta akhastu bil urwa hana na kama wannan ainihin karfe na zinariya fa qala sai ce istamsik yace kama fa da kyau fa qultu na na kama <laughs> ce na kama kama da kyau na ce na kama fa al’amu da biri jilihi sai sa kafan shi buge wannan gimshikin fastan bil urwa wanda ya buge sai na kama wannan ainihin karfin da kyau ban sake ba duk da ya buge gimshikin ni dai ina rike da wannan karfin yana hannuna ha ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ne ba annabi sallallahu alaihi labari fa qala shi ce ra'aita khairan ce kaga alkhairi Allah mafarkin da kai na mafarki ne na alkhairi Allah nuna ma yace ma ammal manhajul azim in eh, kaga babban hanyar da kuke tafiya akan nan fal mahsharu filin taron kiyama kenan babban hanyar nan shine ardul mashar fili na taron tashin alkiyama yace wa amma tariqul lati aradat an yasalika ya eh, kaga hanyar da ya bijiro ta hagun kan nan ce fa tariqu ahli nar hanyar yan wuta kenan walasta min ahli kai kuma baka cikin yan wuta sa ne cewa amma tariqul lati aradat an yamini shi kaga hanyar da ya bi juruma ta daman ka ce fa tariqu ahlil janna hanyar ai aljanna ya ce wa amma Zalik. zalak ce kaga tudu mai tsamsin nan fa shahada. Ya ce wurin zaman shahada kenan wanda suka yi shahada mazaunin su kenan hanya ne wanda bin shi na da wuya. dan haka ka gan shi da tsamsi da wuya mutum ya bi kai har ya kai karshe lafiya ya ce wa ammal urwatu lati istamsakta biha ya ce amma kaga wannan halka ko karfe wanda ka yi riko da shin nan ce fa urwatu islam ya ce wannan igiya na addinin musulunci kenan fastamsik biha ya ce da ka riƙe wannan addinin hatta ta muta har ka mutu qala shi ce fa inna ma arju ana akuna min ahli ce amma abin sani ne ni ina kaunan in zamo dan aljanna ne amma cewa ni dan aljanna ne ba haka a sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma ya ce wanshi kai baka cikin yan wuta me yake nufi <laughs> kai dan aljanna domin gida biyu ne ranar kiyama mutane za su kansu fariƙaini ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir wasu na aljanna wasu na wuta fa faminhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin mutane akwai wanda ke mai mugun kai akwai mai daɗin kai ba na uku akwai araf wa bai na huma hijab wa alal arafi rijal a kan araf akwai wasu mazaje amma ƙarshe mai za a ce musu udkhulul janna ku shiga aljanna saboda babu wani gida bayan wuta da aljanna ranar kiyama in baka shiga wuta ba aljanna zaka haka an ce ma ba ka cikin yan wuta kama an ce ma kana cikin yan aljanna ne wannan shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wannan sahabi daga cikin sahabbansa da haka wannan hadisin ko wannan asar kuma yana fassara mana menene al'urwatul wuska wanda in mutum ya riko ya riko da shi kenan ya ainihin tsira to shine musulunci mutum ya kama daga ran da ka fahimci musulunci to ka riƙe da kyau daga ran da ka fahimci sunna kada ka yi wasa kada ka bari yawan yawancin rai zama a jima ya bai kana gani yanzu an kai wani matsayin da ya kamata kowa kuma a zamo ɗaya wallahi abin da ka fahimce shi inda kana ta kima ne 1990 ko 91 ana yi ana tsoro ana yi ana duka ana yi ana koran mutane gida ana yi ana, kwacewa wasu matan aurensu kai riko da shi na wallah ka saya a kai abin da ke fahimci gidanku aka hada miki kai ana cin mutunci ana menene kika tsaya lokacin baki ji tsoron nan ba wallahi har yau ki saya kan wannan wallahi gaskiyan kenan babu wani gaskiya bayan wannan shi akwai yawan jarabta kan wannan tafiyan in ka kama wannan hanyar ba ka karewa lafiya da mutane mutane sun nuna ma kiyayya an fitine ka an duke ka an kore ka wurin aiki an kore ka gida an yi duk wani abin da za a yi don a fidda kai kan hanyar domin hanya ne wanda an bar ka kai ka tsira da aka makiya addini ba sa son ka na rayuwa su shina ma ka samu kana rayuwa da mutane kaga wani ya yi ɗauko addinin shi'a shi'a yake yi zagin sahabbai yana karyata alkur'ani kaga na zaman lafiya da shi kaga wani dan liwati ne ana zaman lafiya da shi wani amroba ne ana zaman lafiya da shi da ka ce ka zama ahlus sunna ka samu su dattawan banza ko manyan shekaru ba da taku tare da su su za su biyo babanka yaron kanga mun ga yana bin mutanen nan wallahi abin da za a yi kenan mun ga yaron kan nan cikin mutanen an ga yaron ka na shan wi ba ce ba komai ba ne ba kome mai ɗan eh, kowa ya bata amma an ka zama ahlus sunna wallahi an nemi hanyar da za a fi da kai kai wannan kawai wallahi ya isa shaida cewa hanyar gaskiya kenan kake kai ba ba duk wanda farki da mutum zai dauko ba wanda zai ce ma komai a ba yanzu ba masa ba ba fosu mutum yayi addini a bar kowa amma kai ba a barin ka an ce a bar kowa yayi nashi banda kai kai ahlus sunna banda kai mutum ya zo ya zama mawaki yaron zango kaga ya zama mawaki ya je zauna studio yana waƙoƙi a duba a yi da ce shegin yaro yana ƙoƙari yo amma ga ka fara wa'azi wallahi ka gama yawo kai kana cewa a zo a bi Allah sha a ce kai shedani ne wallahi yaro na irin fitinan shi zagin mutane yake yi ya ce Allah ya ce a yi kana zagin mutane Allah ya ce a bari kana zagin mutane kuma ka karanta aya ka fasara ce ka zagi mutane amma da ka yi rasta kana shan wi mutane za su ta son batunka ne me yasa domin baka cewa mutane ku gyara kayanku kuma ne ce ma ka gyara kayan ka bai ce ka sauke a raba ba ta ma kai da ka tsaya kan gaskiya wallahi kai ne ke da matsala da haka Allah ya ce duk wanda ya riko da wannan igiyan ya riko da kyau in ya kama wannan igiyan bai sunkewa zai kai ka ne har gida na aljanna da haka duk wanda ya kama wannan tafarkin ya kama da kyau in kai wasa akwai barayin addini wallahi an kwace ma addininka an sace ma addininka an mai da kai ɗan bid'a an mai da kai mushiriki wallahi da rana saka an kai ka gidan boka da rana saka an bar addininka ya sake ka zama wani abu daban kuma kai sa'a ba ka mutu kan wannan wallahi ka hallaka kenan da haka Allah subhanahu wa ta'ala faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama duk wanda ya kafircewa taguti ya yi imani da Allah hakika ya yi riko da igiya amintacciya wanda ba ta tsinkewa sai Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah na ji kuma yana gani duk wani abin da muke faɗa a ɓoye Allah na ji ka zana ne test message ka tura wannan kan kowa ya gani Allah na ji ka bi wani kace wanga maganar ga saboda asiri ne ban son kowa ya gani cikin dare ka kwankwasa mai kofa ya fito waje kai da shi ku tattauna ka gaya mai Allah na ji wallahu sami'un alim Allah yana ji kuma Allah ya sani kafin ma ka tashi ya san inda za ka kuma ya san abin da za ka yi babu abin da ke fakewa Allah a wurin sani naka Allah ya san komai sai Allah ya ce mai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت نعم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا الله شيني masu imani Allahu waliyul ladina amanu Allah shine masoyin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh ila an-nur yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske walladina kafaru kuma wanda suka kafirta auliya at-tagut masoyansu ne tawuti juna minan nur suna fitar da su daga haske ila zulumat zuwa ga duffai ula'ika ashabun nar Allah ce waɗancan 'yan wuta kenan hum fiha khalidun in sun shige ta su masu dawwama ne a cikinta za mu ga Allah subhanahu ta'ala cikin ayan nan yana ba mu labari cewa shi Allah shi ke shiryar da wanda suka bi gaskiya suka nemi yardansa zuwa ga hanya mafi dacewa sai kan wannan yana fitar da bayansa mu'minai daga cikin duffai na zalunci duffai na munafunci duffai na kafurci duffai na duk wani abin da yake ta'addanci ilan nuru zuwa ga haske na islama zuwa ga haske na bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga haske na sunna wake yin wannan abin allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake yin wannan matsayin shi ne masoyin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga cikin dufai na duwa nau'in kahurci da munafunci da shirka ilan nur zuwa ga haske wanda yake na imani amma wanda suka furta kuma fa su masoyansu ne shedan ko masoyinsu ne shedan masoyansu ne shedannu suke kawata musu miyagun ayyukansu sai suna ga wayannan miyagun ayyukan shine aiki mai kyau kaga yanzu ba ana azumi ba me yasa muke azumi cikin watan nan ana neman yardan Allah ba mu gama azumin ba akwai masu yawo suna sai da yayin da za a yi sallah dansu da shi wallahi sun fi ganin kyan wannan abin fiye ga azumin da ake yin nan me yasa domin shaidane sun kawata musu wani suka in ba da wannan ba ba za su ji daɗi ba wannan Allah ke so na ga shi na ga shi ma za a ce ranar sallah ya kai za a yi gangara waje kawata wannan wallahi ni ne domin duk wanda ke wannan abin wallahi ya zauna shi kadai ya tunani wallahi ya gane cewa ba hanya mai kyau kenan ba amma kila yana son yayi ne da ya bata wa suwa ne rai sun ce bai da kyau mun yi abin ne ta fasa ya kone shi shi ya kawata ma wannan abin ka sa kuɗin ka ka sai abin da zai kai ka jahannama wallahi akwai wasu uwayen su ke wa yaran su abin da zai kai su jahannama kuma su ma sun taimaka da su aka yi yaran ba su zuwa jahannama su su je aljanna akwai wasu ubannin su ke wa 'ya'yansu abin da zai kai su ga jahannama su za su ba su kudin da za su yi abin da yake aiki na kahurci aiki na shirka aiki na asha wanda zai kai su ga hallaka shedan kowane lokaci yana kawatawa mabiyansa ne ababa da yake na sharri shi ga wannan abin shi ke burge su shi ke musu kyau da haka suke fitowa suke fada da masu cewa a bari domin ba abin da ke musu kyau kamar wannan abin da yake na sabon allah nan da haka yayin da mu'mina suka samu Allah yana son su yana fitar da su daga saƙon Allah jiya ku ne kele kine magajiya na wani kungiya ke ne anti na wani kungiya da ake yi na kawo 'yan rawa a yi kiɗi a yi rawa kina jin daɗi yau Allah sa ke ne gaba gaba kuma na zuwa wurin karatun alkur'ani kin yi baran baran daga wannan abin Allah ne ya fi da ki daga can duhu ne ya kawo ki cikin haske na imani wanda kuma yaushe yana cikin hasken sha ga shi ya koma ko cikin tuhun wa kai shi shedan ne domin ya mai da shedan masoyinsa in ka mai da shedan masoyinka sai ya kawata ba abin da zai kai ka ga hallaka domin shedan shi babban bukatan shi ne ka shiga wuta fa wallahi babban bukatan shedan ne a shiga wuta domin shi ya tabbatar ya shiga wuta amma ya tafi shi kadai da Allah ya tsine mai Allah ya kore shi Allah ya nisantar da shi sai ya ce la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda yace Allah wallahi na rantsuwa da zatinka kaga kan nan wayanda saboda su ka tsine mini ko ba haka ba ai dan su ka tsine mini dan kakansu annabi adam ko to zan riki kaso wanda yake mai yawa daga cikin su she sun bi ni fala udillannahum ce wallahi na batar da su wala umanniyannahum na sa musu na sa musu yawan guri na samu kaza na samu kaza wala amurannahum na hore su fala yubtikunna adhan al'anam su rinka yanka kunnuwa na dabbobi na ni'ima wala amurannahum zan rinka horon su fala yughayyirunna khalqallah she sun canza halittan Allah duk wani abin da Allah ya yi sun canza shi sun canza addinin Allah wa ke yin wannan shedan da haka Allah ce wa man yattakiz shaytanu waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda zai daki shaytan ya zama masoyi kuma bayan Allah hakika yayi hasara hasara mabayyani da haka yayin da kaga kai abin son ranka shine aikin da Allah ya haramta wallahi shaytan ya zama masoyinka kenan Ko ko lokaci kai fama ne ya za a yi shaidanci ya ci gaba akwai wani wallahi kullum shi ke zuwa da shawara bai bar ku zauna lafiya ku yi addini in ya ga alaman wuri ya fara ainihin shiru za a samu a gane gaskiya shi ya kirkiro sabon abu kuma yadda za a yi ka ku samu kwanciya hankali domin shi mutum shi mutum ya samu kwanciya hankali ya zauna sannan ya yi tunani fa ana cikin hayaniya akwai tunani da aka Allah ce kul a izo kun bi wahida wa annas ya gaya muna da abu guda kadai ke muna wa'azi da mai abu guda an takumu lillahi mathna wa furada yace ku tashi ku tsaya saboda Allah in ma ku zan mutane biyu ne ku tashi ku tsaya ko kai kaɗai. ka tashi sun mata tafakkaru shi ku yi tunani ma bi kun min jinna kun gane cewa annabi salatan ba mahaukaci ne muna ganewa ba a gane gaskiya shi da tunani kawai ba ka samun kai tunani shi ka samu sukuni da kwanciyar hankali to akwai shaidanu da ba su bari wallahi mutum ka samu kai tunani har ka gane cewa ka bi hanya na bata kuma kana kan hanyar bata nan ka riga ka mutu kai wallahi an samu babban matsala Allah ya kare mu daga shaidan shine masoyin masu imani ko lokaci yana fitar da su daga cikin dufai yana kawo su a cikin haske wayanda kuma sai sun kafurta masoyinsu ne shaidan masoyansu ne shaidannu domin shaidan an ce shaidan kada mu duba shaidan wanda yake arrajimu da ake karanta a uzu billahi ba shi kadai bane akwai shaidannu aljannu manya manya gagararru sana akwai kosassun shaidannun mutane kuma duka shaidanu ne Allah ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin kamar haka ne muka sanya wa kowane ba annabi yana da makiya shaidanu na mutane da na aljannu yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura suna yi wa junan su wahayi na zance na kawatawa na rudani shi su a zo a gama maganin zai sa ka kaje ka saba wa Allah kana jin dadin ka saba wa Allah dan kiyama kai da so ku je ku haɗu ku hallaka gaba daya Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wasu malai sun ce abin da ake nufi da wali shine muhib masoyi wasu ga ce shine mai jibintar lamarin wayanda suka yi imani yana fitar da su daga cikin duffai ilan nuru zuwa ga haske ai yana fitar da su minal kufri ilal iman da kawurci zuwa ga imani imamul wakidi Allah masa rahma ya ce kullu ma fil qur'ani min adh-dhulumat nur duk abin da zo cikin alqur'ani na kalma adh da an-nur dukka falmuradu minhu abinda ake nufin shine ne wal iman kafurci da imani duk inda Allah ya ambaci zulumat yana nufin kahurci ne inda Allah ya ambaci annur yana nufin imani ne ya ce gairar latifi sotar an'am shi dai ayin da ke cikin sotar an'am kawai da Allah ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur sai sanya dufai da haske ya ce wannan wurin ana ke nufi da dufai da haske shine da dare da yini amma banda wannan duniya ga an ce zulumat an ce nur ana nufin kawurci ne zulumat an nur haske ne malamai suka ce me yasa Allah ya ce az-zulumat wurin kahurci she wurin imani she ce an nur da ifrad alalin can ya zo da shi da ainihin jam'u suka ce dewa ne hanyoyin kawurci shi da yawa ne ko ina kabi ɗaya ne kungiyar ku dace ƙarshe wuri guda jahannama amma shi haske hanya na musulunci guda ne kawai da haka ba a kawo shi da jam'u hasken guda ne da haka ga wani ya ce kowa ya yi nashi duka na da kyau wallahi yaudara ne muna maimaitawa ne da mutane su gane gaskiya guda ne da haka kaga akida kaza da akida kaza da akida kaza da tafarki kaza da addini kaza Ka ga duka kai dai zauna kai tunani ka auna cikin dukan nawa ne fi kyau akwai wani da wani lokaci cikin ramadan ina na biyo ni gida ya zo ya zo yi tambaya ban san shi ba farkon ganiya da shi kenan me ya tambaya shi ya zo ya tambaye ni me yasa ba mu cewa mu musulmai ne kawai shi wani ce ahlus sunna wani ce tijaniya wani ce shi'a wallahi mun kai awa biyu ni da shi ina bayani bai ganewa na yi bayani shi dai a'a shi Allah ya ce inna dina inda Allah islam hadisi da aya wallahi bai mai amfani shi ne na koma da shi da dalilin hankali irin nashi da na ga da hankali shi yake aiki shi na ce mai yanzu ina son tambaya ya yadda addinin musulunci ya rarrabu ko bai rarrabu ba ko ya rarrabu na ce shi a ganin shi ni ba ni ba ganin shi cikin rarraban da aka yi nan wanne ne ya ga cikinsu ya kama da ko ana bin Kur'ani da suna ya ce ahli sunna ce shi yanzu cikin suwa shi yake shi yana kallo na shi yana murmushi ya ce kai ahli sunna ne shi yana dariya bai da magana kuma ya ce ta tashi ka ce mun huta ka huta abin ya faru ba kai ka kore annabi sallallahu ya ce an rarraba ko da bai faɗi ba yanzu kowa ya yi shaida an rarraba ba wanda zai karyata wannan to da aka yi rarraban wanne ne gaskiya kai a ganinka wallahi kowa zauna shi kadai in dai gaskiya zai makan shi ya ce ahli sunna ne gaskiya da ga ce kowa sunna ne shegu ta yi kamar ku kadai ne yan sunna kowa ma sunna ne yansu ce ina kowa ma na da kyau wallahi mu muna tafiya ahli sunna ba mu yadda wani hanyar banza hanyar bid'a mai kyau ne ba wallahi ba mu yadda ba domin mun gane illan da ke tare da wayannan hanyoyin da haka muka bar su amma kana ya ka hanyar yan suna bai da kyau shi da ka ce duka na da kyau ya za ku ce na ku kaɗai dai ke da kyau Allah kaɗai ya san mai kyau ƙarya ne Allah ya gwada mana mai kyau domin da Allah kaɗai ya san mai kyau da bai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya aiko shi ne dake shi ya san mai kyau zai bayanin mai kyau da haka wanda ya nemi sani ya gane mai kyau ya gane bambanci tsakanin mai kyau da mara kyau da fata muna fahimtar wannan karatu to wannan abin da ya kamata kowa ya fahimci kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masoyin masu imani yana fitar da su daga cikin dufai kawurci kenan ilan nur zuwa ga haske na imani wallazi na kafaru amma wani suka kuma fa auliya uhumut tagut masoyansu su ne gumaka akwai daga cikin maluma da suka fassara tagutun nan kamar imamu mukatil ya ce ana nufin kab bunil ashraf kabun al'ashrafin ga wani babba ne daga cikin manyan yahudawan madina shi ne farko zuwa a sallallahu madina ya so yake ba a sallallahu matsala shi kab bin da huyayi bin aktab su nan biyu koyaushe annabi muhammad sallallahu ya yi bayani shi su samu larabawan madina shi su ce musu ƙarya yake yi ce kun san mu an ba mu littafi mun san kaza mun san kaza ƙarya yake yi bai ba wani abin da aka ci ba wani annabi annabi da aka ce ba haka yake ba ƙarya yake yi da haka su wayannan suna zama gumaka da haka kafurai suna son ire-iren wayannan mutanen suna bin su su ke batar da su in an yi mai shi bayani ya kusa ganewa she wayannan shaidanan su zo su ce musu ƙarya ne har yau ko zangon da kima akwai ire-iren wayannan shaidanai manya-manyan ka kaga an zauna an yi bayani an karanta aya an karanta hadisi ƙaryaren suna ku kaga an yi bayani ayoyin Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na zaune kusan ya gamsu shi ga wani shedani ya zace mai fita fita harkan su ƙarya suke yi wallahi akwai ire-iren wannan shedanin zangon ga kowane zangon duniya kuma akwai su kowane zangon duniya akwai ire-iren wayannan shedanai wanda in kai bayani suna su ne su rusar da abin da aka yi shi bai zuwa yayi bayanin wani abu gane addini shi dai in an yi bayanin she shi ya zo ya rusar da shi in an yi bayani ya zai ce karya ne ya nemi dabara kuma yana samun hankulan wasu mutane suna bin shi ta wa'annan shiɗanai ne in ka riki wa'annan mutanen abinda za su ma ne za su ma lahani ne za su fitar da kai daga cikin haske ne zuwa ga ainihin bata don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ula'ika ashabun nar waɗancan su ne mazowa wuta hum fiha khalidun su idan sun shiga wannan wutan za su dawwama a cikin wannan wutan ba za su ƙara fita ba kuma lamari na wuta da ake maganan shi wallahi lamarin gaskiya ne lamarin azaba wallahi lamarin gaskiya ne wallahi akwai azaba wallahi akwai azaba wallahi Allah ya ba mu labarin wannan labari na gaskiya saboda yana son mu da ya iya kyale mu kawai kowa ya zo ya abin da yake so wanda ya yi abin da yake ya dace da yadda Allah ke so shi Allah ya sa aljanna wanda kuma yi wani haka ya mai azaba amma sai Allah bai zaɓi haka ba so da yana son mu sai ya gwada mana hanya kaza hanyar hallaka ne hanya kaza ne hanyar tsira ku rike hanyar tsira don ku tsira duk wanda ya rike hanya na hallaka zai hallaka da haka daga cikin mutane kudu su sun zabi hallaka ne kada ka kasance cikin su kada ki yarda ki haɗa kanki da wayanda suka zabi hanya na halaka a kusanci mutanen kirki dan a tsira tare da su a nisanci hanya na ɓata dan a tsira daga barin ainihin halaka ranar kiyama Allah ya riga ya yi bayanin addininsa Allah cewa nasu ya gama wa anna hadha sirati mustaqiman ce kun ga wannan shine hanya na madaidaici fattabi'uhu ku bi wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi duk wani hanya in ji annabi wa akwai shedani da ke zaune yana kira mutane ku zo ku zo ku zo ku zo kun sira in kun bi shi jahannama za ku hanya miƙaƙƙe guda ne kowa ya bi wannan hanyar don mu samu tsira daga barin hallaka mu samu tsira daga barin azaba na Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama wannan shine ainihin abin da muka gabatar na karatu a wannan yini kuma na ga mun tsaya kan wannan ayan saboda aya da ke baya mun shiga ciki na da tsawo kuma da bukatan bayani wanda in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan alam tara ilal alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu mulk insha Allah ta'ala sani ban da tambaya mun ba da dama ayi tambaya ngo babu tambaya dama karatun ya riga ya kawo ƙarshe wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am na'am Naam. na'am eh na'am haka ne haka ne wannan shi to second teaching ya sai yayi kuwa a inda matsalan yake kenan kaga me shi bai ne shedan shi ke kawatawa mutane ce ga an ce ma Allah dai na ko ina ba shi ka je wani masallaci ba ko ina kai Allah na ganin ka Allah zuciya yake duba Allah kaza ne ba Allah ba jiki yake duba ba kuma bai yiwa zuciya yayi kyau wallahi jiki bai yi kyau ba kaga mutum da rasta wallahi zuciyar shi na akwai matsala wannan matsala ya bada har ya fito kan shi ake gani kaga mutum ya rike wani hanya na sabo bai koyewa to zuciyar ne akwai kurji ciki annasala ya ce cikin jiki akwai wani tsoka iza salahat idan wannan tsokan ta yi kyau salahal jasadu kullu jikin duka na kyau wa iza fasadat idan ta lalace fasadal jasadu kullu jikin duka na lalacewa ne ce ala wa hiyal kalbi ku saurara ita ce zuciya da haka zuciya mutum bai da kyau yayin da kuke sallah shi ce muku dubabin abin da suke yi ni ba irin wannan ba malami wallahi na tafi kuma so wani shekara tun cikin nantes muna ƙanana na ji wani malami daga abu yana bayani lokacin tahajjudi yace su ba su bata lokacin su zo su yi wani sallan tahajjudi o mu da ke da abin an ka faɗi guda shi kenan ladan sallan duka ka samu shan janna wahala ana sallan dare ce wannan zindiki ne wallahi zindiki ne abu guda da ke shi za ka faɗi ka samu ladan sallan yana nan in ma yana nan allah ce a yi sallah haka magana Allah za ka yi aiki da shi ko kai ra'ayinka za ka yi aiki da shi annan sallah sanda za ka ce kila shi ya gwada ma abin kake ya fi ka sallah yana sallah har kafa kafin su a aune yana tsaye yana sallah yana kuka sha ce zo kai sallah kace kana da abu guda dan ka faɗi shikenan sai ka je aljanna to ire iren wannan shedanin wallahi suna nan kowane gari kuma akwai su kuma suna kwai suna kinkishewa ire iren su ne za a ga irin wani zai ce ni da in je masallacin ganin sallah gwanda na tsaya kan titi domin Allah na ko ina wannan shaidani ne kawai domin cewa shi gwandan da ya kwata ce lokacin yana sallah wani ne za a gwada da gaske yake yi amma ba sallah yake yi ba ban zuwa nan in yi ban zuwa nan in yi dan tsinje nan ko can in yi gara na tsaya nan in yi to da ya faɗi hakan wurin ya tsaya ya yi shaidan ya aure shi shaidan ko lokaci abin da yake kawata mai ne kaga je ka bata lokacin ka sallan banza wahalan banza suke suna sallah ka ana kwasan lada kai kuma kana zaune baka samun kumishe zunubi ranan kiyama shi ka je ka da shaidan cikin halaka Allah ya kare mu gaba ɗaya Allah kare mu gaba daya na ji mun tsaya da karatun mu anan shi da haro karin tunasarwa lamari na marayun da muke magana game da su wanda a gaskiya ya muke kula da harka lamari ne wanda yake yana bukatun taimakon mu sosai sosai kuma mun san irin ayyuka da ake yi ba wa'annan marayun ba su kawai ba akwai magana kan batun ainihin musabaka na alkur'ani wanda wannan ma ya fi girma ma domin wannan shine abin da ke rayar da mutane gaba ɗaya an samu Qur'ani ya zauna a gari na ku bari mu yi ƙoƙari mu taimaka kan wannan lamarin da sauran ababen da ake yi sana a tijara ma Allah ka amanta abin da muka faɗi wanda yake yadi da Allah ba mu ladan shi kuskure mutum tumi ce muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala muna afuwa gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh